state has 16 local governments with total number of registered voters. Jami'in kawo sakamakon Farfesa Olabisi ya ce ƙananan hukumi goma sha shida ne a jihar Ekiti, inda ya karanta sakamakon da jam'iyyar APC ta Bola Tinubu ta samu ƙuri'a dubu ɗari biyu da ɗaya da ɗari hudu da hudu, inda PDP ta Atiku Abubakar ke bin baya da ƙuri'a dubu tamanin da tara da ɗari biyar da hamsin da hudu, sai Leba ta fita Obi ke zama ta uku da ƙuri'a dubu goma sha ɗaya da ɗari uku da casa'in da bakwai, inda ta hudu wato NNPP ta Rabiu Musa Kwankwaso ke da ƙuri'a sama da ɗari biyu da 'yan kai. Shugaban hukumar zaben Mahmud Yakubu ya ce an yi tsarin da za a samar da sufuri da ya hada da na jiragen sama don jami'an kawo sakamakon su iso Abuja daga dukkanin jihohi don bayyana sakamakon. Kwamishina hukumar zaben Muhammad Haruna ya ce ba wata matsala ta zahiri da za ta kawo tsaiko ga gabatar da sakamakon daga farawa daga jihar ikiti. Jihar ikiti voters register su bai kai miliyan guda ɗaya ba ma duk su a duk states na Najeriya su suka fi karanci har nasarawa mata biyu fi su yawa to shi yasa ya zama kamar ma tradition kowane shekara duk zaben da aka yi za ga su suke fara zuwa malam Muhammad Haruna wannan ya nuna da watakila a litinin dinnan za a samu jihohi da yawa. A yanzu da nake magana da kai akwai da dan dama da suka kai eh, local government na suka kai state level ko. Amma sun ko da sun gama kafin su iso nan saboda nisan da yake. Kaga abin da shi ma ce ya ce wanda suke da nisa sosai akwai shirin da za mu yi a kawo su nan wurin. saboda in sun ce za su zo ta mota a kila su daɗe a hanya so ana akwai shirin da aka yi a samu ɗan jirgi ko air force haka sai a kawo su da shi return collation officer muke kiran su tunda na presidency shugaban jami'an university da suke a the state ba su suke yin na shugaban kasa ba su suke yin na gwamnoni so as collation officers sai a shirya da su da rec president electoral commissioners na dace babban kwamishinoni na state sai su zo nan wurin to shirin da ake ciki kenan shugaban hukumar zaben farfesa yakubu ya ɗage gabatar da sakamakon zuwa litinin dinnan da karfe goma sha ɗaya na safe a gogon najeriya nasura da mai murar amurka daga abuja najeriya